a ci gaba da zauracin gwamnonin nan bakwai da ke takaddama da jam'iyyar su ta pdp da aka fi sani da g7 ayarin shugabancin sabuwar jam'iyyar adawa ta apc sun ziyarci gwamnan jihar sokoto aliyu magatakardawa mako bayan wata ganawa da suka yi a keɓance ayarin da suka hada da shugaban riko na jam'iyyar bc a kande da janar muhammadu buhari da tsohon gwamnan jihar Legas bola ahmed tinubu da ma tsohon kakakin majalisar wakilai aminu bello masari da dai sauransu sun gudanar da jawabai wa jama'a da dama da suka tattaru a fadar gwamnatin jihar da suka yi masu tayin sabuwar jam'iyyar ta apc na sami jin ta bakin janar muhammadu buhari akan waɗannan ziyarce-ziyarcen da suke yi shine mun zo ta hanyar gwamna mu lallashi mutanen sokoto su shiga sabo mu ta apc saboda babbar niyyar mu ita ce mu kawo sha'anin tsaro da tattalin arzikin ƙasa wato zama lafiya da wadata shi ne abin da ya dami 'yan najeriya allah ya ma ƙasa arziki ya kuma bata mutane amma mu shugabanni mun kasa tsara kanmu mu tafiyar da ƙasa mu ci amfanin da arzikin da Allah mana. Wani zai yi mamaki ka ce kun zo da sako ne ta hannun gwamna kuma gwamnan nan gwamnan wata jam'iyya ce me yasa kuka yake wannan shawara? To ai shi ya fi da sanin abin da babban gwamnatin su take yi. <laughs> shi yasa suke ɗan rikici da su kaɗan wannan can dai tsakanin su ne. Tun da farko sai da shi shugaban riko na jam'iyyar ta APC Chief BC Akande ya fayyace karara cewar sun zo ne zawarcin gwamnan da jama'ar sa zuwa jam'iyyar APC. We are not happy the way the country is today. ya ce ba ma jin daɗin abin da ke faruwa na rashin tsaro da ci gaba a najeriya sai kuma gashi gwamna ya yi rashin sa'ar zama ɗan jam'iyyar da ke mulkin ƙasar nan da ke ƙoƙarin wargaza ta kuma wannan ne ya sa muka ga ya waje mu zo domin zaman lafiyar sokoto ya bunƙasa harbibin ya samun ci gaba da haka muke kira ga jama'ar jihar sokoto ta hanyar gwamna da su shigo jam'iyyar apc to sai dai kuma gwamnan jihar sokoton aliyu magatakarda wa mako ya ce ba wannan ne lokacin bayyana matsayarsu ba a kan karɓa kiran ko kuma akasin haka. Eh to amsa shi ne mu ce za mu za mu shaida ma jama'a da muke wa shugabanci mu jiya su kuma yi ra'ayinsu. Da ma ra'ayin jama'a mu ne ra'ayin mu. To excellency wannan na nufin kenan ku yanke shawarar shiga jam'iyyar ta APC. na ai shawara ce ai da mani al'ada in na nakan je da majama'a don su ne su an ni ba ni a su ba ina son ku na sha muku cewa kuna mantawa ne a so kuto muna shugabanci ne ba mulki muke ba in ana mulki dogon shi ɗaya shi abin daga dama na shugabanci duk mai hakki sai an to da shi shi abubanci mulki inda aka mulki da mulki kudin da ke nan mulki mu ke shugabanci shi yasa mace da kowa da kowa ya zo ya jiya shi ma zai faɗa ma jama'a jama'a da ciya da shi ga abin da ya jiyo ga abin da ya jiyo. Tun dai sa'ad da dangantaka ta yi tsami tsakanin gwamnan da shugabancin jam'iyyarsa ta PDP ake ta baza jita-jitar yiwuwar komawarsa a jam'iyyar ta APC wacce tuni ta yanke shawarar shiga zawarcin gwamnan da ire-irensa. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.